yau ita ce rana ta ƙarshe ga wannan tafsirin namu na bana kamar yadda muka yi alkawali duk abin da kaga farkon shi babu shakka idan aka ba da lokaci za a ga ƙarshen shi kamar yadda muka ga farkon wannan tafsir yau kuma ga mu mun zo ga ƙarshe to haka rayukanmu kamar yadda muka ga farkon rayukanmu yau da gobe babu shakka za mu cimma ƙarshen rayukanmu za mu wayi gari a cikin mu babu ko shakka tunda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadiqul masduq ya rayu a wannan doron ƙasar sa'annan mutuwa ta ɗauke shi ya bar duniya to babu shakka babu wani abu na duniya face zai ƙare duniyar gabaki ɗayanta ma dai alƙawalin Allah ne cewa babu shakka za ta ƙare kuma dukkanin alamu sun nuna cewa ma tana kusa ga ta ƙare ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu haka a cikin hadisai shi daban-daban cewa ita kanta wannan duniyar da muke rayuwa a kanta to fa muna cikin yini ne na ƙarshen duniya muna cikin wasu kwanuka ne na ƙarshen duniya waɗanda daga gare su fa shi kenan sai tsayuwan kiyama la haula wala quwwata illa billah to tunda haka al'amari yake sai mu duba wani tattali ne muka yi rayukan mu? shin mun yi tattali na alkhairi ko ko tattali na shari muka wa rayukan mu? tunda mun san da cewa kulba ba daɗe mutuwan nan za ta ɗauke mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa mu fa al'umma ce ma wadda take da arancin shekaru al'umma ce wadda ba ta da tsaware wasu al'ummomi suka rayu su kai shekara dubu a duniya annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ɗauki shekara 950 yana wa'azi to mun ko sai gashi shekarunmu 60 ne zuwa 70 hadisi ne da na saba karantawa wanda ke cikin sunanu tirmizi sannan yana cikin al-mustadrak ala sahihaini na abu abdullahi al na saburi cewa amaru ummati na au saba'un shekaru al'umma ta 60 ne fa ko saba'in. yan kalilan ne daga cikin al'ummar Allah ke baiwa tsawaran da za su wuce wannan adadin to ko shekara ɗari kai fa kwana dubu talatin da shida kai a duniya ashe kwanaki ne yan kalilan to sai mu auna wani irin guzuri ne muka tattalan makawunanmu domin magabatanmu na jiya idan muka ɗauki tarihinsu babu shakka sun tattali guziri guziri wanda yake mai matuƙar kyau sun aikata ayyuka ayyuka nagari sai ka ɗauko a cikin wannan al'ummar tun daga sayyidu sahaba shine abubakar as akbar wanda ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyar shi ya taimaki musulunci da dukiyar shi har dukiyar shi ta kasance ita ce baitulmalin musulunci na farko ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin yanayi na wahala yana ceton musulmi waɗanda suka hau hannun kafirai waɗanda ba su da gata a garin maka a haka ya rayu ya zo a garin madina ya kasance shine jagaba da an cire annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmi babu mai daraja tamkar shi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa mishi satifiket ɗin shi ta aljanna tun anan duniya to amma kuma kamar yadda na saba faɗi mutuwa ta zo ma abubakar as-siddiq abubakar yana faɗi ina ma a ce ya koma wani dutse can kan hanya ko ya koma wani ice can kan hanya wanda za a tuge a je a dafa tuwo da shi da ya fi mishi matsayin shi na abubakar saboda abin da yake tunani na tsayin kiyama abin da yake tunani na haɗuwa da Allah a gobe kiyama mutumin da ke da satifiket na aljanna to a nan duniya yake da kyakkyawan yabo gurare daban-daban a cikin alkur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar akan wannan al'ummar ya nuna cewa shi ne ya fi so a cikin wannan al'ummar kwata-kwata yau gashi mutuwa ta zo mishi dukkanin guzurin da ya tanada azabar Allah take cikin zuciyar shi tana tafasa na tunaninta zuciyar shi na tafasa saboda tunanin azabar da Allah ya yi tattali a gobe kiyama yana tunanin shin ya zai fuskanci ubangiji nai yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin ya zai yi magana da Allah wace hujja ce zai ba Allah a gobe kiyama la haula wala quwwata illa billah to da ni da kai sai mu waiwayi rayukanmu shin abinda abubakar ya aikata a cikin duniya mun aikata iri ne ko ko mu aikata rabi ne ko mun aikata kwata ne to ya aka kuma muka saki jiki muna dariya muna sharholiya a cikin duniya ga irin abubakar na kuka kuje bisa ga gadon mutuwa yana kwance inda mutuwa za ta ɗauki ran ya shaida cewa babu shakka cewa mutuwa fa tana nan tafi a yanzu kuka yake yi yana ganin cewa ya zai haɗu da Allah la haula wala quwwata illa billah mutuna ƴan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya halici wannan mutuwar kuma ya sanya ta wajibi ya sanya ta farilla ya sanya ta dole ga kowane dan adam ya so ko bai so ba kuma wannan mutuwar za ta zo komai daɗin daɗawa ita makusanciya ce ga ɗan adam za ta zo ta ɗauke shi babu ko shakka mutuna fa da cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan mutuwar tana mafi ɗacin abin da ɗan adam ke iya ɗanɗana a duniya za ta zo ta ɗauki ɗan adam shin wani irin tattali muka yi mata wani irin tanadi muka yi mata domin kofa akwai musiba mai yawa a cikin wannan mutuwar wani babban tabi'i da ake kira sabitul bunnani da ma wani babban malamin musulunci wanda ake kira abdullahi bin mubarak sun ce kowane yini yana da sa'o'i 24 kowane yini yana da sa'o'i 24 babu wani yini na Allah ko ko mu ce kwana ɗaya face na da sa'o'i ɗaiɗai har sa'o'i 24 babu wata sa'a wadda take zuwa face mutuwa ta ziyarci bawa tana neman izini ga Allah shin wannan yana cikin waɗanda za a ɗauka wannan sa'ar ko ko za a jinkirta mishi har zuwa sa'a ta gaba don haka mutuwar kullun cikin ziyartarka take sau 24 take ziyartarka idan ka tsallake wannan sa'ar ba mamaki waccan sa'ar ita ce taka idan ka tsallake waccan sa'ar ba mamaki ta sama gare ta ita ce sa'ar ka haka al'amarin Allah yake kana nan kana ta rayuwa kana ta dulmuya a cikin duniya kana ɗaukar duniya ita ce mafita kana ɗaukar jin daɗin duniya shine mafi muhimmanci kwatsan mutuwar za ta zo ta same ka domin ko ta samu miliyoya na mutane waɗanda suka fi ka ta ɗauki miliyoyin mutane waɗanda suke daidai da kai kuma ta ɗauki waɗanda suke ƙasa gari ka wallahi baka da wani wanda ke maka shamaki tsakaninka da ita dole ne za ta zo ta ɗauke ka kuma idan ta zo babu shakka annabi ya suranta ta da mai rosa jin daɗi za ta rosa dukkanin wani nau'i na jin daɗi da ake ciki za ta sa uwa kuka za ta sa uba kuka za ta sa dangi su yi zaune suna kuka za ta sa 'ya'ya suna ta kuka za ta sa masoya makota da abokanin arziki su rika kuka ga wanan munan wanda muka saba da shi wanda ya kasance muna gata a duniya yau ga shi kwance abin nan da ya saba yi babu wanda yake iya yi dole sai an juya shi na an juya shi can yan uwa fa za a yi ta gaugawa a kai zuwa ga makabarta wanda a duniya babu wani abu wanda ya kai dacin mutuwa ummul na aisha kamar yadda na saba faɗi ta karantar da mu ta ce don Allah ku daina faɗa mini cewa wani ya samu kyakkyawan mutuwa ko ko mutuwa mai sauƙi. ta ce domin na san babu mutuwa mai sauki domin ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wannan ranar annabi yana rungume gare ni haka ya bar duniya yana faɗin Allahumma fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la a haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya tace irin tsananin da naga annabi ya shiga yanayin da naga annabi ya shiga alhalin kasancewar babu bawan da Allah ke so kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma mutuwa ta zo mishi ya shiga ciki irin wannan yanayin abinda na ganar ma idona a cikin wafatin annabi ya wadatar da ni in san da cewa wallahi babu dan adam da zai mutuwa a cikin sauƙi. hadisi ko ya tabbatar muna da haka yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2926 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labarin banu isra'il hadisin da a cikin tafsirin mu mun karanta shi wanda annabi ke ba da labarin banu isra'il da suka shuɗe ga wata makabarta suka ce mu roƙi Allah ya tayar da wani daga cikin matacci mana domin ya ba mu labarin cinya lahira take ya rayuwar barzaku take muna so ya bamu labari suka shiga masallaci suka yi sallah suka roƙi Allah sai ko ga wani kabari yana tsagewa wannan kabarin yana ta tsagewa tsagewa yake can zuwa ajima sai ga mutum ya taso daga cikin kabari mutum ne ya taso a cikin kabari ga goshin shi akwai alamar sujuda ga alama wani bawan Allah ne daga cikin manya-manyan bayan Allah kanshi shi ya yi ƙura yana ta kakkaɓa kan haka sai ya daga kai ya dube su ya ce don me kuka sa aka tayar da ni don me kuka sa aka tayar da ni ya ce yau shekara ta ɗari a cikin wannan kabarin yau shekara ta ɗari a cikin wannan kabarin amma ban ɗebe jin zafi da zogi da raɗaɗi na mutuwa ba la haula wala quwwata illa billah ina matar da annabi isa alaihi salatu wasalam ya isko rungume da kabari kabarin yarta tana kuka yarta ta mutu annabi isa ya roƙi allah allah ya tayar da abin da ke cikin kabarin yar ta miƙe ta ce ya ke umma don me kika jefa ni ciki irin wannan halakar ya ke umma don me kika jefa ni ciki irin wannan yanayin ya za ki sa in ji ɗacin mutuwa biyu na ji ɗacin mutuwa na farko gashi ina jin shi ban daina jin shi ba ke sa an sake tayar da ni yanzu idan za a sake mayar da ni kuma ɗacin mutuwar zai koma sabo ya umma ban gode ba don me kika sa aka yi min haka kalluku yadda ɗaki son ya ga mahaifin shi ko ka dubi yadda mahaifi ke son ya gada ka dubi irin rahama da ƙauna wadda ke tsakanin haihuwa amma ita ga abin da ta leko a cikin kabari da abin da ta gani na ɗacin mutuwa ba ta marmarin ganin mahaifiyar tata to ina ma a ce an tashi yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu ina ga an cimma irin wannan yinin idan an cimma irin wannan yinin cinya al'amari zai kasance gari ta wannan fa a cikin kabari ne so man taɓe ne domin na cikin kabari idan an yi busan kiyama ya miƙe ya ga bala'in da ke ciki ne kiyama zai tayar da kai sai ya mance da azabar da aka yi mishi cikin kabari da raɗaɗin da yake ji na mutuwa wanda a duniya babu abin da ya kai raɗaɗin mutuwa yau da za ka toya mai toyayye ka jefa mutum cikin man ka rika soya shi ya kasance bai mutuwa wallahi bai kai ɗaya bisa miliyan na ɗacin mutuwa ba to duka raɗaɗin da mutum ya ji na mutuwa da bala'in da ke cikin kabari idan aka miƙe yinin kiyama ya kalli yinin na kiyama zai ce man ba asana min markadina haza cinwa ya tayar da mu daga wannan baccin namu zai ji kamar bacci ne ma yake yi a cikin kabari cikin AC yana shan ni'ima da daula saboda abin da ya fuskanta na yinin kiyama kuma wannan fa gabanin ma a yi hisabi ya sai ina ne makomashi la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah don haka yan uwa musulmi menene tattalin da muka yi makawunan mu mutuna fa wannan mutuwar ba ta da garanti ta kan ɗauki bawa a kowane lokaci babu wata sa'a ta yi ne ko ta dare wadda mutuwa ba ta zo ta ɗauki wani daga cikin mutane ba wanda ya fika shekaru ta ɗauke wanda yake shekarunka ba ta raga mishi ba yaro ƙarami wanda ke gaban uwashi wanda ke rarrafawa ko kuma ke takawa yana tafiya bai san abin da duniya take ciki ba wallahi mutuwa bata ta mance da shi ba shi ma lokacin ajalin nan ya yi mutuwa ta zo ta same shi cikin ziyarar nan 24 da take ma ɗan adam a kowace rana mutuwar ta same shi Allah ya ce wannan yaron yana cikin waɗanda za su mutu wannan sa'an. ita lizimce shi wallahi shi ma za ta ɗauke shi shi ma da bai taɓa aikata ma Allah wani laifi ba bai ma san abin da ake kira duniya ba ba mamaki da za ka ce mishi ga mutuwa can zai taka da kafafun shi ko ya rarrafa ya kai kanshi inda mutuwar take saboda bai sa abin da duniya take ciki ba amma kuma mutuwar ta ɗauke shi kuma wallahi tunda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji dacin mutuwa shi ma irin wannan yaron dole ne sai ya dandane dacin mutuwar nan la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wannan mutuwar ta ɗauki mutane cikin yanayi daban-daban ta ɗauki mutane cikin yanayi daban-daban wani fa yake yi zai kawai tsinki ya faɗi ko da aka lalabawa Allah ya karɓi abin shi wani kwance yake an yi bankwana sai da safi an tashi daga majalisa an tashi daga majalisi na fira an ce sai da safe sai da safe sai da safe safiya na wayewa a ce za a fito da gawa ne waɗanda suke fira da shi a wannan daren a ce ganin ƙarshe ne suke mishi firar ƙarshe ce suke yi da shi ba za su sake haɗewa da shi ba sai a yinin kiyama la haula wala quwwata illa billah haka gari zai waye za a rika tayar da su a cewa ni cikin dare fa Allah ya kawo iyakace shi lokaci yayi wana ya tafi yan uwa da abokan arziki za a taru masu kuka suna kuka masu komai suna komai amma fa babu wanda ya iya ya aikata wani abu tunda ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duk yanda mahaifinka ke ƙaunarka duk yanda matarka ke ƙaunarka duk yadda 'ya'yanka ke ƙaunarka ba su kai yadda sahabban annabi muhammad ke ƙaunar annabi muhammad ba abu sufyan ya riga ya gama magana ya ce wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammada ban taba ganin wani dan adam wani mutum ba wanda yake son wani mutum ba kamar yadda sahabban annabi muhammad ke son muhammad ba yace wallahi ban taba gani ba kuma wallahi abin da ya faɗi gaskiya ne wanda aka aiko sulhun hudaybiya ya koma ma mutanen maka ya ce na yi zama wajen sarki kaisar na yi zama wajen kisira na yi zama wajen najashi ya ce na zauna wajen hirakal na zauna wajen manya-manyan sarakunan duniya daban-daban ya ce amma ban taba ganin mutane ban taba ganin wani ba saraki wanda mutanen shi ke son shi suke ƙaunar shi ba kamar yadda sahabban muhammad suke son annabi muhammad ba to amma duk da haka nan irin su umar al-faruk irin su abubakar as-siddiqul akbar babu abin da suka iya gagawar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna kallo babu wani abu da za su iya aikatawa shi umar ma a lokacin ya fita cikin hankalin kanshi la haula wala quwwata illa billah Umar ya fita cikin hankalin kanshi takobi ya zari yace duk wanda ke cewa annabi Muhammad ya mutu yace to wallahi zan sare kanshi da wannan takobin Abubakar As-Siddiq ya zo ya dube gawar annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya sai ka ɗauka shin wani irin haraɗaɗi ne ke cikin zuciyar abubakar wallahi babu wata uwa wadda za ta tallabi gawar ɗanta ta duba haka ta ji irin abin da abubakar ke ji a lokacin da ya tallabi gawar annabi ya duba haka ya tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya wallahi babu shi babu wata uwa wadda ta ji abin da abubakar ya taba ji abubakar ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taso ya kira mutane ya ci ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan wanda ke bauta ma annabi muhammadu fa inna muhammadan kad mata babu shakka gaskiya ce haƙƙul yaqina annabi muhammad fa ya bar duniya wanda ko yake bauta ma Allah fa to Allah rayayye ne wanda yake bai mutuwa wanda wannan ya ƙara gadar da baƙin ciki da ɓacin rai a cikin zukatan sahabbai sama ga yadda suka kasance a can farko domin a can farko jimami ne suke an yashin annabi ya bar duniya ko kuma doguwar ma ce to gashi sun ji tabbas ga bakin abubakar a siddiqul akbar cewa fa annabi ya bar duniya anas bin malik allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda shi ne ɗan aiken gidan annabi house boy ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma ra'aitu yawman aqba min yawmi mata fihi rasulullah ce ban taɓa ganin wani yini mafi baƙi ba yini mafi muni irin yinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya bar duniya ba daga wannan lokacin sahabbai suka shiga cikin wani irin tashin hankali wanda ɗayansu ya fi son ya rasa mahaifin shi ya rasa mahaifiyar shi ya rasa dangin shiga baki ɗaya da ya rasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan yasa bilal mu'azzinu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya ji cewa fa garin madina bai zaunuwa gari shi idan gari ya waye ya fito ya yi kiran sallah shin zai iya jure ya ga wani ya fito ya shiga ya bada da sallah wanda ba annabi ba idan lokacin ziyara annabi ya zo lokacin da yake zuwa ya ziyarci annabi a gida idan ya zo ya tarar da annabi bai duniya shin ya zuciya shi za ta yi sai ce wallahi ba zai iya zauna a garin madina ba da mahaifiyar shi ce za ta bar duniya da zai ci gaba da zama garin madina da mahaifin zai bar duniya to da zai ci gaba da zama garin madina da 'ya'yan shi baki ɗaya za su mutu zai ci gaba da zama garin madina to amma wane ne ya bar duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka yana ji cewa shi kan zaman garin madina ya buwayin shi akwai wata rana ma bayan ya bar garin madina ya ɗauki lokaci sai ya dawo ya shigo garin madina ya shigo wannan garin na madina ya tarar da dukkanin wasu sahabbai da ya bari waɗanda Allah ya sa suna raye a wannan lokacin lokacin asuba ya yi sai aka ce Bilal ka zo kai kiran sallah ka tuna muna da lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bilal ya shigo ya taka manara ya miƙe ya yi kiran sallah kiran sallan da yasa a wannan asuba din garin madina ya cika da kuka domin ku ya tuna ma mutane da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah babu shakka babu mafi munin aikin da mutuwa ta taba aikatawa irin ɗaukar rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wallahi sahabbai sun fi son annabi bisa ga kowa annabiyu aula bil mu'minina min anfusih annabi ya fi soyuwa ya fi girman daraja ya fi matsayi a cikin zukatan muminai bisa ga kawunansu sun fi son annabi bisa ga iyayensu da annabi zai ba su takobi yace ce kowannensu ya je ya kashe mahaifin shi wallahi kaman kyaftawa gira ne babu wanda zai saura a cikin su faci ya kashe mahaifin shi don haka wannan asuba garin madina ya cika da kuka domin ku mutane sun tuna da ayyamu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah don haka yan uwana musulmi wallahi mutuwa ba za ta bar kowa ba tunda har ta iya ɗaukar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi ba za ta bar kowa ba don haka kana nan kana ta neman jin daɗin duniya kana nan kana ƙoƙarin ka tara kuɗaɗe biliyoya da miliyoya kana son ka tara gidaje ka tara manyan motoci da kayayyakin jin daɗi alhalin mutuwa na nan ta kawo maka ziyara wanda ba mamaki wannan yinin shine yinin ka na ƙarshe ashe kwanciyar da yi jiya ka yi bacci ashe baccin ƙarshe ne ka yi a cikin duniya wayuwar garin da kai ashe shine wayuwar gari na ƙarshe da ka yi a cikin duniya mutuwan nan tana nan talizin ka kamar yadda bilal yake faɗi kullu mri'in musabbihun fi ahlihi wal mautu adina min shiraki na alihi annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a wani hadisi yake cewa ka zamo a cikin duniya kamar kai bako ne ko kuma ma'abuci hanya anya bako wanda ya biyo a hanya kawai ya danya da zango gari ya waye ya miƙe yana baje koli to ya za ka baje koli a cikin duniya kai da yake bako ne a cikinta za ka fata shi ka bar duniyan nan babu notice sannan idan ajalin nan ya zo maka duk wanda ya taru a duniya ba wanda ya isa ya hana maka mutuwa inna ajalallahi idza jaa la yu'akharu law kuntum ta'lamun wallahi ajali Allah idan ya zo ba a jinkirta shi idan ajalin Allah ya zo bai da jinkiri mutuwar nan ka so ko baka so ba ka shirya ko baka baka shirya ba wallahi karbawa za kai za ka tafi babu wanda ya isa ya maishe ka sai ka duba uba yana kwance a bisa shimfiɗa ciyo ya rikide ‘ya'ya sun kewaye mata sun kewaye ga iyaye sun kewaye ga dangi sun kewaye shure-shure fa yake yi shi kadai ya sa abin da yake gani sai a ce ina babban likitan yake wannan ya zo a ce ba shi ba wancan babban likita alhaji wane ne gashi nan kwanci abin ya rikici mun kasa gane kan al'amarin likitoci su rugo su zo su sa waɗannan nan na ruwa su yi wannan alluran su yi wannan me wallahi da likita na maganin mutuwa da ba a mutu gidansu ba da likita na maganin mutuwa da uwanshi shi bata mutu ba kuma da ubanshi shi bai mutu ba tunda ko yana ji yana gani ya ɗauki wanda ya haife shi ya kai shi aka gina rami aka gina kabari aka sa aka rufe bai iya yi wani magani ba don haka wallahi ba zai iya hana maka mutuwa ba wannan ajalin ne ake jira sakan ɗin da za ka mutu shi ne ake jiran ya buga wanda idan ya buga ba za a yi jinkiri wani sakan ya sake bugawa ba za ka bar duniya kana so ko ba ka so ka shirya ko baka shirya ba likitocin za su zo su yi wannan su yi wannan zuwa ajima sai su ja kyalle su rufe su fuskanta yan uwa hankali ya tashi kowa ya miki ga tsofaffi ga 'ya'ya ga mata ga dangi da abokanen arziki a miƙe don fara likita ya jikin mara lafiyan namu yake ya jikin baban namu ya jikin ɗanɗan namu babu abin da likita ya iya sai faɗi ya ce Allah maɗaukakin sarki ya cika al'amarin shi sai dangi su ɗaukuka sai dangi su fara koke-koke wanda shi abin da yake ji da za a raba ma mutanen duniya shi da kowa zai iya mutuwa ma saboda tsananin ɗaci da zogi da raɗaɗin mutuwa wani tambo ne wani ciyo ne za ka yi ka shekara ɗari kana ji ne kamar yau ciyon ya same ka to gashi a cikin kabari an tayar da matacce shekara ɗari da mutuwa ya ce zogin na mutuwa har yanzu fresh yake yana jin shi kamar sadda fayin mutu zogin ba wani rage ya yi ba don haka wallahi shi kaɗai ya san abin da yake ji tun ma lokacin da mutuwar ta gabato shi tun yana ɗan da sauran hankalin kan shi da yawa mutum yakan gane cewa fa an cin sa'a ta ƙarshe zai juyo ya dibi 'ya'yan nashi wani Allah zai ba shi ƙarfin hali ya yi dariya ya musu murmushi domin ya kwantar musu da hankali domin ya san da cewa wannan gani ne na ƙarshe ake yi wannan gani ne na ƙarshe wannan sheda ce ta ƙarshe ake shaidawa ya san da cewa fa zuwa a jima waɗannan waɗanda suke kewaye da shi za su koma kuka matan shi za su shiga ta kaba ‘ya'yan shi za su kasance marayu la haula wala quwwata illa billah don haka wallahi da yawa wanda tun mutuwan bata zo mishi ba ya riga ya san da cewa mutuwar za ta zo mishi da yawa akwai wanda ke daga kai ya dubi masu jinya ya ce anya ku wannan mutuwar anya ku wannan ciyon abin warkewa ne anya wannan kwanciyar akwai alamar tashi majinyaci zai ce aika kwantar da hankalinka jikin ya fara sauki sai ya ce wallahi na fi kusa na abin da nake ji na sa abin da ba ku sani ba a wannan lokacin ya fara hange yana ganin abin da ku ba ku gani ya fara ganin mala'iku masu ɗaukar rayuwa suna daɗa halartuwa shi fa ya riga ya san tashi ta kare. wayannan ƴaƴan sai kuma idan akwai rabon shiga aljanna domin a yinin kiyama wani bai son ganin wani idan ɗan ya hango uban juyawa zai yi ya koma idan uba ya hango ɗa zai yi tsuki ya juya ya koma wanda duk ya hango wani wani zai koma ba wanda ke son ya haɗa ido da wani likulli imri'in minhum yawma izin sha'anun yughni kowannen su yana da wani sha'ani wanda yake ya wada ya isan mishi don haka ya san da cewa wannan fa kwanciya ce ta ƙarshe wadda yake bisa abin kwanciya nan zuwa sa'a biyu ko sa'a uku ko zuwa 'yan sa'o'i dai kalilan ba bisa gado zai kasance ba zai kasance ne kwanciya a cikin kabarin shi zai shiga ɗaki wanda babu ƙofa gare shi zai shiga ɗaki wanda ba a madalla wajen gina shi zai shiga ɗaki wanda ba a neman mesin wajen gina shi zai shiga ɗaki wanda wani bai kawo maka ziyara a cikin ɗakin zai shiga ɗaki wanda ake ginawa daidai girman jikin mutum wanda ba a yi mishi koda dan allowance ne inda inda zai ma biɗa ya dan gyaggyara kwanci haka ya zauna zai shiga ɗakin kwanciya ɗakin duhu ɗakin musiba ɗakin bala'i ɗakin garwashi ɗaki na kunami ɗaki na azabobi daban-daban abdullahi bin umar ya ba mu labari lokacin da ya gabato ma wata makabarta ya dumfara makabartan sai ya ga wani kabari ya tsage ya ga mutum ya fito da gudu daga cikin makabar daga cikin kabarin jikin shi na ta ci da wuta kuka yake yi yana faɗin ya kai abdullahi ku taimaka min da ruwa kishirwa nake ji wanda wallahi wannan tun kishirwan mutuwa ce kishirwa ce wadda za a sako ma bawa lokacin mutuwa da za ka ba shi tekun duniya ya shanye wallahi ba zai kushi ba to tun wannan kishirwar ce ita ce take addaba shi yana ya abdullahi ruwa ruwa ruwa abdullahi ya ce ban sani ba shin ya san sunana ne abdullahi ko kuma a'a irin abin nan ne na duk inda dai aka ga wani ɗa namiji abdullahi ne yake sai wani ƙato ya fito a cikin kabarin wani baki da sarƙoƙi da wani irin kulki ya riƙa wannan sungumin ya ce yadda ke shi wanda sungumin da za a buga shi ga wani falalan dutse da ya kasance niƙaƙƙe gari ya ce yadda ke shi da shi ya sa sarƙa ya janyo shi ya buge shi da shi ya sake mayar da shi cikin kabarin la haula wala quwwata illa billah kaga wanda bai bi Allah ba a wannan lokacin zai fara tunani ya dafi kai yana faɗin ya wailata ya kai cuna laitani kai cuna lam attakhiz na khalila ina ma a ce ban riki wani ya zamo mini maji daɗi ba wanda shine ke halakar da ni wanda idan na ɗauka kuɗi zan bayar wajen aiki alkhairi sai ya rike hannuna ya ce wani fa ka zu ka sa ka faifaye fa ka zu da sagar ta talakawan nan yaushe kake ganin talaka cike raga kuma ka ɗibi waɗannan kuɗi ka bashi ko kuma an buga gwarje bi ma'ana an kira cewa man zallazi ya ƙuridu Allah ƙardan hasanan fayu za ifa hulahu az'afan kasira wa zai ba Allah rance rance mai kyau Allah ya ranka mishi ya lillinka mishi shi a ranan biya ana haka fa ya kwasa dukiya niki niki zai miƙa lokacin yana so ya yi kwaikwayo da su as akbar ya ɗauka dukiyar ya miƙa ta haka ya je ya miƙa sai wani ya riƙe hannun shi ya ce wani ya za ka ba da wannan dukiyar ga addinin Allah ya ce bai kamata ba ka rage mayar ɗauki wannan naira hamsin ɗin da wannan naira ishirin ɗin ka ɗauka ka miƙa ka je a je a ta ka kyale su sai ta faɗin Allah ka yi ƙyale su ai daga duniya sai ka duna to wanda yake faɗa maka haka za ka riƙe kai kana faɗa ina ma baka ma taɓa sanin shi ba lokacin fa mutum zai shiga nadama lokacin da nadama ba ta magani lokacin da nadama ba ta da amfani domin ku mala'ikun za su daɗa zuwa da babbaƙun tufafi za su zo da bakar sura da bakar siffa babu wani abu da ya bakin su a duniya babu abin da ya jajaye idanunsu a duniya babu abin da ya ban tsoronsu da firgitar wasu a duniya za su zo su kewaye mutum alhali likita na nan na lalaban jijiya waccan jijiyar a lalaba wacce a sa wannan allura a sa wacce allura wallahi ana yi ne ga banza domin komai abu ya kira abin shi wanda ya halitta ya buƙaci abinci babu likita babu wani ifritan minal jinni da za a ɗauko wanda zai hana maka ɗanɗanar ɗacin mutuwa a wannan lokacin za su fara cirar rayuwar nan ne tun daga aka fa babu wani lungu ko wata kwarkwada a cikin jiki face sun leƙa ta sun ciro rayuwa rayuwar tana mai matukar ɗoyi rayuwar tana mai matuƙar wari mummunar gani haka za su rika ciro ta suna ciro ta su tatso ta a ko'ina zuwa ajima sai kaga idan an taba hannun ma hannun ya koma rayuwar ta riga ta bar hannun zuwa an jima likita ya motsa kafa ya gabata motsi sai ce amma duk da hakan akwai sauran shida nan ga gaban shi muna ganin alama na cewa yana shida rayuwar ce ake tattarawa a hankali ake tattarawa da Allah zai gwada muku mala'ikun nan na mutuwa da Allah zai gwada ma dan dan adam waɗannan mala'ikun na mutuwa wallahi da bai koma dariya ba a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau alimtum ma alimtu da kun san abin da na sani yace labakaitum kasiran da kun yi kuka mai yawa wala hiktum qalila kuma da kun yi dariya kalilan da kun san abin da na sani domin ku an gwada ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda wuta take ya ga abin da ake kira wuta Allah narul lahil muqada wallahi ya ganta don haka shi ya san abin da ba mu sani ba amma sai gashi mun wayi gari muna ta ni'imtuwa da duniya mun wayi gari jin daɗin duniya ya shagalce mu wani musulmin ma sallar bai ya kai can mala'iku su zo ɗauka rayuwar wanda bai sallah la haula wala quwwata illa billah ya kai can wanda bai sallah lokacin da mala'iku suke ɗauka ran shi ya kai can wanda bai bin tafarkin Allah a cikin rayuwar shi lokacin da mala'iku suka zo ɗauka ran shi wallahi zai haɗu da bala'i wanda wata rayuwa ba ta taɓa haɗuwa da waɗanda irin wannan bala'in ba mala'iku za su kiri wannan mummunar rayuwar tana ɗoye wanda daga wannan lokacin sadda yake kyallawa ya kalli dan autan shi ga dan auta can ya kalli ga dan auta nan shi kuma gashi ya bar duniya kuma ya bar duniya alhalin kasancewar Allah yana mai fushi da shi ya bar duniya alhalin gawar shi tana matsayin kazamta mala'iku su cire wannan rayuwar daga wannan lokacin mutane za a fara koke-koke a jiya a kwankwasa gidan wani wane ku fito Allah ya ma wane cikawa a a kwankwasa waccan kofar gidan wane wane Allah ya yi wane cikawa a buga ma wannan wayan ya ɗauka yana annishiwa yana dariya sai a ce mai dariya ta mi wanen ka ai Allah ya mishi cikawa a buga ma babban dan shi yana gari kaza a faɗa mishi mummunan labari mahaifinka Allah ya mishi cikawa zuwa a jima ga mutane sun taru wanda ke makan shi wanka a can da yanzu wanka ake mishi wanda ke sanya shadda tsadaddiya yanzu yadi ne za a ɗauka wanda a rayuwar shi ta duniya ko gugar fuska bai da irin wannan yadin shi ne za a sanya mishi shi ne wani malami na musulunci ke cewa ya kai can wanda mutuwa ita ce ƙarshen shi ya kai can wanda kabari shine gidan shi ya kai can wanda naman shi abincin tsutsotsi ne da har zai tsaya yana zaben irin suturar da yake so ya sa a duniya ya ce duniya ta me duniya ba bakin komai ba ce ya ce ya dan adam ka daina kwaɗayi a cikinta ka daina wahal da kanka a cikinta inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha ko Allah ya ce mun sanya abin da ke cikin ƙasa ya zama kawa gare ta linabluwakum domin mu jarabce ku ne ayyukum ahsanu amala wane ne yafi kyan aiki a cikin ku saka duk wani abu da kaga ansa jarabawa ce kurum wanda idan baka ci jarrabawan ba mutuwar ta ɗauke ka ga ka yanzu mai shiga boil na miliyan ɗari idan akwai shi ma mai sa suit na miliyan ɗari idan akwai su mai sa shadda ta miliyan ɗari idan akwai ta yau gashi an rufe shi cikin wani ɗan yadi an ɗauko shi an gitta shi gaban mutane da da an yi kiran sallah tashi ya kai kakkabe ya gudu to yanzu gashi an gilma shi shine ake masalla gashi kwanci ana yi mishi irin sallan nan da babu ruku'i a cikin ta kuma babu sujuda la haula wala quwwata illa billah za a dauka alhalin kasancewar yana so ya ci gaba da ganin dan auta ina dan auta ne yake ina wane ne yake ina mutane za su dauka za a tallaba gaggawa ake zuwa ga kabari tuni ana ta an gina kabarin inda aka gina kabarin guri ne wanda bai son zuwa domin bai ko son ya tuna mutuwa annabi ya hore mu da ziyartar kabari domin mu rika tuna mutuwa to shi bai son kabarin domin bai son mutuwa don haka bai zuwa makabarta ma kwata-kwata to ana can tsakiyar daji inda idan an yi ruwan sama bisa gare shi za su ƙari idan rana ce bisa gare shi za ta ƙari idan hunturu ne a haka inda ƙwari da dabbobi za su rika cin naman shi inda tsutsa za ta shiga cikin kunnen shi ta fito cikin ido ta shiga cikin hanci ta fito cikin baki wallahi da kaga gawar dan adam an tono ta bayan kamar kwanaki uku zuwa hudu da turbuɗe ta wallahi da kaga abin firgita da za ka ga ɗan adam bayan mutuwar shi an turbuɗe shi kwanaki uku zuwa hudu a buɗe kabarin ka ga yanda yake wallahi da hankalinka ya tashi to a haka fa za a ɗauko ka an fito da gawa cikin gida kayi ban kwana da gidan na har abada an fita da gawar cikin unguwa kuma kayi ban kwana da unguwar har abada an kawo makabarta kuma kana ban kwana da duniya har abada an daidaitar da kai a cikin kabari ana sa itace ana gittawa ‘ya'ya na can wancan ya kai kwance yana kuka wannan ya tashi ana ba su haƙuri mata na can gida suna ta kuka ‘ya'ya mata na can suna ta kuka idan tsofaffin suna duniya suna can cikin tashi hankali abokani kuma da sauransu ana nan makabarta ana ta famar aiki idan an jajjera itace za a kawo hakukuwa a sa a jiƙa ƙasa a kwaba inda ake rufewa can fa inda aka bar wata kafa wadda ba rufe ba wani ne daga cikin manya-manyan masoyanka zai cewa ga wani guri can ba rufe ba mutum kuka yake na faɗin ku bar ni in yi da ganin duniya rufewa kawai ake ƙare yi tunda ko har aka iya gina ƙasa a sa’an nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ƙasa wallahi babu wanda ya isa ya ce ya wuce a mishi haka babu wanda ya isa Tun da har aka sa nabi Muhammad a cikin ƙasa ka dubi yadda sahabbai suke so annabi Muhammad amma kuma suka ɗauki gawar annabi suka yi gina suka sa suka kawo itace duk abin da ake sawa suka rufe annabi ummu salama ta ce wallahi ba mu yadda da annabi ya bar duniya ba har sai da muka je sautal karazin sauti na shebur ana ɗiba ƙasa ana rufewa muka tabbatar da cewa fa lalle lalle dai wannan mutuwar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tabbatu sahabai suka juyo alhalin kasancewar suna cikin baƙin ciki wanda rayuwarsu bata taɓa haɗuwa da irin shi ba suka fuskanto sai kuma ga wani abin ban tsoro ya faru gare su bad'atun nabawiyya mudugatun nabawiyya fadima ta fuskanto su tana cewa cinya rayukanku suka yi daɗi ya kuka iyawa da waɗannan hannuwan naku ku dubi ƙasa ku zuba ga jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta dafi kai tana faɗin ya baƙin ciki na ya girman baƙin ciki na ya ɓace raina ya damuwa ta ta ya bakin ciki na yace ta ce zuwa ga mala'ika jibril can muke kai makoki mu ba ko mu ya kamata a yi ma makoki ba mala'ika jibril ila jibrila nan ahu ya abatahu man jannatul firdausi ma'awaku ta ce ya babana wanda aljanna firdausi babu shakka ita ce makomashi ya abatahu tana faɗin ya babana ya babanta kuka take yi fadima ka dubi yadda hawayen fatima suke da girma a cikin idanun sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda babu shakka ya uwa musulmi wallahi ba mu yi aiki da abin da muka karanta ba abin nan da mawaƙi ke faɗi a jaddaka lam ta'amal bima kunta takra'u a jaddad bika al nafsu tahra'u ka'annaka min khatbi manunin mubarra'u Allahu akbar wallahi ba mu yi aiki da abin da muke karantawa ba Fadima fa kuka take yi tana fadin zuwa ga mala'ika Jibrilu ake kai makoki annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi kanshi mala'ika Jibrilu yayi kasance a wannan yinin. ita kanta duniyar ya take ji a wannan yinin mai albarka mai daraja mai girma a gurin Allah tamkar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau gashi mutuwa ta ɗauke shi yau gashi an yi gina an sanya shi a cikin ƙasa yau gashi an rufe annabi sallallahu alaihi wa sallam yau gashi ma har annabi ya kwan a cikin ƙasa annabi ya mai da wani kwana yau da gobe yau ga annabi shekara dubu da ɗari hudu da ishirin da bakwai kwanci a cikin ƙasa la haula wala quwwata illa billah shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da yin hijira shekara dubu da ɗari hudu da ishirin da bakwai kwanci a cikin kabari la haula wala quwwata illa billah wanda garin madina ya cika da jimami a wannan yinin yawma mata fihi rasulullah yinin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya wanda idan aka sanya mutum cikin kabari fa mala'iku ne za su zo mishi tambaya tun daga nan fa al'amarin ya fara don shi ne sahabbai suka shiga cikin tashin hankali ga rayukansu wayya za su yi da rayuwarsu a duniya umar alfaruk jibi yake wai ina ma a ce ya kasance mantuwa abin mantawa alhalin kasancewar gabanin mutuwar shi da kwana uku aljanu ma kuka suke tayi cikin garin madina ana jin sautin aljanu suna kuka suna rera waƙe-waƙe na jimami ku dubi darajar alfaruk ku dubi darajar asiddiqul akbar kai usmanu ma daga banin ya tafi lahira sai da fa aka gwada mishi cewa ga annabi muhammad can ya shirya maka liyafa ta tarbo za ka yi shahada kuma ga tarbo na an shirya maka annabi muhammad shine shugaban masu tarbonka kiyama ta fi maka nan duniya amma fa kuka yake shi fa abin da yake tunani har yau shi idan an kwanta a cikin kabari mai zai faɗa ma Allah idan kuma ya haɗu a gobe kiyama yauma mai yaqumun nasu li rabbil alamin shi me zai faɗa ma Allah Allahu akbar yana cikin siyaru a alamin nubala na alhafiz zahabi ibn al-islam al khair al-farisi dattijan musulunci wanda duk yadda kai yi a duniya ba za ka yi tsawon shi ba ran da ya cika shekara 350 ranan ma sai da aka wanke mishi wata sabuwar budurwa kamar yadda alhafiz ahmad bin ali ibn hajirin al-asqalani yake ambatawa a littafin shi na fatahu na, na al-isaba fi tamyizi sahaba to ibn al-islam fa abin mamaki kuka yake yi ya mutu zai bar wasu 'yan sulalla sule 27 ne su ne zai bari amma yana tunanin shin idan ya tafi lahira ya zai shari'a da Allah kan waɗannan sulallan kuka yake ta yi alhali annabi ya ce innal jannata tashtaqu an salasin aljanna tana shauki tana kuka mutum uku su yi maza maza su mutu dai su shigo cikinta wanda daga cikinsu akwai wannan dattijon salmanul khairi ibnul islam al-farisi amma ku kuka yake yi to idan ire-irensa sai yi kuka shin da ni da kai ya kamata mu yi idan ire-iren waɗannan ma'abuta alkhairin waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kowane irin yanayi sun bi shi fi sa'atil usra sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam a guraren yaƙoƙa daban-daban shin ya kake tunani me ya kamata mu yi Katuna tuna bin au ɗaya daga cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna goma nan da aka ba satifiket na aljanna tun a nan duniya ka tuna abdurrahman shine na biyar a cikinsu kuma ciki ne yana cikin shidda ɗin da umar ya bari yace duk wanda aka zaɓa ya shugabanci musulunci bayan shi ya cancanta yana daga cikinsu lokacin da aka kawo mishi abinci nau'i daban da ba aka je mishi ya dubi abincin nan ya ga irin abincin da aka tattana damishi na alfarma sai ya fashe da kuka ya ce a lokacin annabi mun kasance cikin yanayi na wahala wane ya yi shahada a lokacin annabi bai taɓa ɗanɗana abin da ake kira daɗi ba wane ma da ya mutu aka ɗauka gawar shi wajen yakin uhud bai mallaki komai ba a duniya sai hijabin da ke ga jikin shi wanda idan an jawo an rufe fuskar shi sai kafafuwan shi su bayyana idan an rufe kafafuwan shi sai fuskar shi ta bayyana idan an rufe kanshi kafafuwa su bayyana aka faɗa ma annabi annabi ya ce ku rufe kanshi da ainihin wannan marufin sa'an nan ku rufe kafafuwan shi da ciyawa haka Allah ke son ganin bawan shi wannan yasa abdurrahman ya kasa cin abincin da aka kawo mishi gabaki ɗaya ya fashe da kuka ya miƙe ya tafi to mu da muka miƙe kafafu a cikin duniya ba mu san komai ba face jin daɗi shin waya za mu gamu da Allah sa'annan idan an yi busa a cikin kafo abin ban mamaki kuma abin tashi a hankali za a kira annabi adam kamar yadda hadisin bukhari ya tabbatar Allah zai kira annabi adam ya ce ya adam ka fitar da rabon wuta daga cikin yayanka annabi adam ya ce ya Allah menene rabon wuta ya ce cikin kowane mutum dubu mutum 999 su ne rabon wuta mutum ɗaya ne rabon aljanna la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala wata illa billah la haula wala quwwata illa billah yan uwa musulmi mu duba cikin kowane mutum dubu mutum ɗaya ne rabon aljanna mutum 999 rabon wuta ne mu kalli irin wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan lokacin shine lokacin da mutane za su rika tashi mutum ya tashi ya faɗi kamar wanda ya sha maye wa mahun bisu kara alhali ba mayan suka sha ba lokaci ne da mace za ta yi naƙuda ta haifi abin da yake cikin cikinta ta take shi ta wuce ba ta san ta haife shi ba wallahi ne na tashi hankali sai ka duba yanzu an game mutane ga su abubakar ga su umar ga manya-manyan sahabbai ga manya-manyan bayan Allah na gari an ce a fitar cikin kowane dubu a fitar da ɗaya shiga aljanna mutum 999 su kuma su shiga wuta can kayya za ka kasance duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin ya ajuji da ma'ajuji ne shin waye sani ko mu ne ya ajuji da ma'ajujin ma malamai sun tabbatar da ya juji wa ma'ajuji min waladi adam suna cikin 'ya'yan annabi adam kowa ya sani ma kila ko mu ne akwai wani sabo da ake aikata ma Allah wanda ba mu aikatawa akwai wani shari wanda wasu ke aikatawa jiya wanda ba mu aikatawa yaushe ne duniya ta fi cika da laifufuka da sabon Allah kamar wannan lokacin babu sadda ake shan giya irin yadda ake sha ake shan ta yau akwai kamfani sama ga 1920 waɗanda suke operating na giya kuro kamfani hudu na giya suna sayar da li suna sayar da litocin giya sama ga lita biliyan 80 na giya cikin shekara daya yaushe ne ake yawaita zinace zinace a duniya sama ga wannan lokacin yaushe ne tsiraici ya yawaitu kamar wannan lokacin yaushe ne ake luwaɗi iri na wannan lokacin yaushe ne ake sata irin ta wannan lokacin yaushe ne ake zubar da jinai irin na wannan lokacin yaushe ne ake cin dukiyar maraya irin wannan lokacin yaushe ne ake cin dukiyar masu rauni talakawa irin wannan lokacin yaushe ne ake saba ma Allah kamar wannan lokacin wallahi ba mai sa wallahi ba mai sa'an lokaci ba ina ma a ce Allah ya yi mu lokacin su a siddiqul akbar kama muna fuskantar mutuwa amma ko ba mu ganinta babu lokacin da ake yawaita mutuwa wanda ake yawan mutuwa cikin shi irin wannan lokacin sama ga dubin su mutu a duniyar kuma sai ƙara kwararawa take yi mun fito cikin kwanaki waɗanda suke da saura alkhairi mun dumfari ayyamu dajjal sharul ga'ibiyun tazar mun fuskanci kwanakin dijjal kwanaki nan musiba kwanakin da mutum zai shuɗe ga makabarta ya dubi kabari ya ce ya laita ne kuntu makana sahibi hazal kabri ina ma a ce na kasance a cikin wannan kabarin lokacin da duniya za ta cika da laifi nau'i daban-daban lokacin da bala'o'a za su fuskanta duniya ta fuska daban-daban wanda su kansu turawa ma waɗanda rayuwar duniyar ita ce suka sama gaba yanzu kukan da suke yi ya kamata a je a nemi wata duniya wannan ta kusa ta tashi wallahi labarin da suke wannan ta kusa ta tashi akwai abin da suke kira solar storm da solar wind waɗanda suka ce rana tana huro wani irin tururi tana huro wani irin harshen wuta kuma tana kusa ga ta sake huro shi ga duniyan nan da muke rayuwa a cikinta suna kallon cewa yanzu duniya da nan zuwa kila wuraren shekara ta 2059 ba mamaki a sake hiso wannan abin suka ce wannan abin an hiso shi a shekara ta 1895 solar storm ya zo ma duniya lokacin babu na'urori don shi na duniyar ta tafi lafiya lau idan ko aka sake huro shi a yanzu dukkanin wuyoyin lantarki da inda ke amfani da lantarki wannan wurin zai shiga matsala motoci ga baki daya za su halakar da waɗanda ke cikinsu ayu abubuwan wuta ga baki daya za su tsaya duniya za ta shiga cikin wata temperature mai matukar zafi wadda duk da karfin su yanarki don haka suka je bari a je masu a nemo wata duniya ko kuma wannan duniyar saboda wa'yan gabala'o'an da sun ka fuskanto ta bari a samu wata dubara da za a yi a ɗauke ta daga inda take a mayar da ita wani wuri haka suke tunani a ɗauki duniyar daga inda take a mayar da ita wani wuri abinda suke faɗi fa kenan domin ku bala'in da yake fuskanto ta ba zai bar ta ba don haka ko Allah ya rayar da kai a ce ya baka shekara dubu to wallahi za ka shaida ayyamu daljal ɗai ne sanan ka zamo cikin waɗanda ke riskai yinin nan ranar da rana take huduwa daga mafaɗarta ranar da Allah ke rufe ƙofar ba ranar da babu wani mai imani da ya rage la taqumu sa'atu illa ala ashararin minan nas duniya ba ta tashi sai akan ashararu daga cikin mutane wallahi kwanaki ne na fitina su kaɗai suka rage don haka ko ka ci gaba da zama cikin duniya fitina ɗaya ce za ka ci gaba da gani sa'an nan gashi suna ta faɗi ƙasa-ƙasa suna cewa akwai world war third world war yakin duniya na uku wanda za a fito ga dangada a fada da mai imani wanda za a fito ga dangada a fada da musulunci wanda shi ne ake ta yi sun ce yana cikin prophecies na Michael J. Nostradamus waɗanda prophecies ɗin guda biyar ne a cikin book of prophecy shi sun juye na uku sun canja shi yana magana zowar Jal daga cikin yahudu suka ce da Jal daga cikin laraba mai biyar annabi muhammad to in ban da shi dukkaninsu suna cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka michael d nostradamus is not doing anything special is just copying from the prophet muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka dukkanin wani girma da ya kamata a bashi annabi ya kamata a ba domin sata yi a cikin hadisa annabi ya rayu shekaru 300 zuwa wani abu da suka wuce annabi ya rayu shekara dubu da suka wuce lokacin da babu microscope lokacin da babu wani ilimi na kimiyya amma lokacin da Michael J. Nostradamus ya rayu akwai wasu kayayyaki na kimiyya jensen ya yi inventin na lens sannan akwai microscope wanda Anthony Van Leeuwenhoek ya samar sa'annan akwai microscope wanda Robert Hooke ya samar akwai kayayyakin kimiyya lokacin shi amma babu su a lokacin Annabi Muhammad amma Annabi ya faɗi haka don haka duk abin da suke faɗi ƙarya ce fada ne za a yi da addinin Allah don haka kada ko kai gurin Allah ya rayar da kai zuwa ga wannan lokaci wallahi lokaci ne na fitina in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ta shekara zan ɗauki wannan ɓangaren za a ji abin da suke faɗi tun daga ƙoƙarin ɗaukar duniya daga nan a mai da duniya wani guri domin haɗarurruka da bala'u'a sun fuskanto ta gabas da yamma kudu da arewa sun sa ta tsakiya tun daga solar storm akwai geological storm sa'annan akwai wasu asteroids sa'an akwai wasu nau'o'a na halittu waɗanda suke cikin sama ga aliens waɗanda sun tasa duniya gaba suna batunsu za su hargitsa ta sa'an nan michael de nostradamus ya ce ƙasa za ta kama ɓaɓɓakowa mutacci suna fitowa ya suranta suna da matacci ba su bane ba matacci bane ya ajuji da majuji ne wa ala kulli hadabin yansilun Allah ya riga ya faɗi cikin Qur'ani shekara dubu da ɗari ɗaya da suka wuce gabanin zuwan Michael sordamus da akbar ana nuna mini lokaci tun ɗazu ina fatar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna muna farko wannan ramadana Allah ya nuna muna karshen shi lafiya Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya gwada muna mun haɗu a wannan gurin tafsirin baɗi ya sa albarka da alkhairi cikin rayukanmu ga baki ɗaya Allah ya gafarta mana dukkanin kurakuranmu kurakuran da duk muka yi tun farawar ramadana din har zuwa yau da sauran malaman da suka yi karantar da mu cikin wannan watan mai albarka ina fatar Allah madaukakin sarki ya gafarta muna dukkan waɗanda suka taimaka da wani abu kama da waɗanda suka gyara wannan masallacin zuwa ga sayan janareta da muke amfani da shi zuwa ga ɗaukar nauyin karatu a cikin gidajen rediyo da gidajen talabishin da waɗanda suka taimaka da kuɗaɗensu da addu'o'insu da ƙarfinsu da duk wani abu ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna firdausi ita ce makomanmu Allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna firdausi ita ce makomanmu waɗanda suke da gurin su yi taimako Allah bai sa suka samu dama ba to ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ikon yin taimako kuma ya ba su ladar niyya su ya sa wannan ladar ta kasance aljanna firdausi Allah madaukakin sarki ya taimaki addinin musulunci da masu taimakon addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya kaskantar da kafirci da masu taimakon kafirci Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka kalmar addinin musulunci Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin garuruwanmu Allah ya yaye muna talauci da cirutota da musibu waɗanda muke fama da su a cikin garuruwanmu Allah maɗaukakin sarki ya bamu damana mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu ƴan uwanmu da ke kwance a cikin ta Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara muna lafiya kuma ya bamu ikon bauta mishi da lafiyar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh tana wa hab lana min ladunka rahmatan